An kamo rediyo Hausa biyu haiti ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar sa laraba. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa kuma muna ɗauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna ɗauke da shirin na shiryar al'kur'ani mai girma. waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin na ko san. ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba shida ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wata shida ga watan Oktoban shekara ta 1973 aka fara yaki tsakanin kasashen Larabawa da Isra'ila karo na hudu. A wannan yakin sojojin kasar Masar sun yi wa sojojin Yahudawan Isra'ila bazata. inda suka aukawa sojojin nasu da ke mashigar ruwa ta suez sannan suka shiga yankin sina sannan suka kwace wurare masu yawa hakanan kuma sojojin kasar syria sun kwace wasu yankuna na tuddan golan daga hannun sojojin yahudawan isra'ila su kuma kakkaɓo wasu jiragen yakin isra'ila amma a lokacin da amurka ta fahimci cewa isra'ila tana shan kashi a wannan yaƙi a nan amurka ta gaggauta kawo ma isra'ila ɗauki na sabbin makamai waɗanda suka taimaka mata wajen murkushe larabawa sannan kuma suka shiga tsakani aka dakatar da buɗe wuta tsakanin larabawan da isra'ila kuma aka mai da lamarin ga majalisar ɗinkin duniya da ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau sarki hussein na kasar jordan ya bayar da umarnin mika gabar ruwa ta akaba a kasar jordan ga gwamnatin saddam hussein na iraki domin yin amfani da wannan gabar ruwa wajen taimakawa saddam hussein domin kaddamar da hari akan kasar iran bayan nan sarki hussein na jordan ya tafi kasar iraki domin nuna gobayansa ga saddam hussein inda ya bayyana cewa dukkanin kasashen larabawa kansa haɗe yake kuma za su taimaka ma saddam hussein domin share kasar iran kamar kuma wasu daga cikin kasashen larabawa suka baiwa saddam ɗin irin wannan taimako musamman ma kasashen saudiya da kuwait wanda suka bashi biliyon daloli amma bayan kawo karshen yakin da saddam din ya kaddamar a kan kasar iran ya kuma koma a kan kasashen larabawan inda ya harba wasu mukamai a kan saudiya sannan kuma ya mamaye kasar kuwait baki ɗayanta tare da kashe mutane da dama a kasar wanda a kasashen turai waɗanda suka bashi muggan makamai domin yaƙi kasar iran musamman ma amurka da burtaniya suka kuma dawo suka kaddamar da yaki akan sa domin fitar da shi daga kasar kuwait bayan wasu shekaru kuma da sunan cewa saddam din yana mallakan makamai masu guba waɗannan ƙasashe wato amurka da birtaniya da su suka kaddamar da wani harin akan ƙasar iraki suka kuma kawar da gwamnatin saddam a shekara ta 2003 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha suna ci gaba da tattaunawa a birnin moscow na kasar rasha a najeriya kuwa tunan sililin pandora papers ya sa allura na neman tuno galma mabiya addinin hindus a kasar india na ci gaba da kaiwa musulmi hare-hare a wasu yankunan kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov bayan ganawa da takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahian ya ce iran din a shirye take da sake ci gaba da tattaunawa a biyana akan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya sanar da hakan ne a yau a birnin moscow yayin wani taron manema labarai da takwaran nasa na kasar iran hussein amir abdullahian lavrov ya jaddada cewa yunkurin da wasu kasashe da dama suke yi na danganta yarjejeniyar nukiliya da rangwamen da iran ta yi akan wasu batutuwa hakan ba shi da wata alaƙa ya kuma kara da cewa mun tattauna a yau akan shirin kawance tsakanin kasashen caucasus guda uku wato azerbaijan armenia da kuma georgia da kuma makwabtansu guda uku wato iran turkiya da kuma rasha lavrov ya yi kira da adinin katsa london daga wajen yankin na caspian yana mai jaddada cewa dole ne a hanzarta yin yarjejeniya akan matsayin tsari da ka'idoji da aka cimmawa akan wannan teku dangane da batun kasar afghanistan kuwa lavrov ya ce rasha da iran suna kira ga sabbin hukumomin kasar ta afghanistan da su yaƙi ta'addanci ba tare da kakkautawa ba a nasa bangaren minista harkokin wajen kasar ta iran amir hussein abdullahian ya ce tehran ta samu sakonni daga amurka ta hannun wasu masu shiga tsakani kuma tana bayyana aniyar ta na yin la'akari da muradu na kasar iran a cikin tsarin yarjejeniyar nukiliya binciken tonan silili da wasu 'yan jarida suka gudanar akan yadda ake barikala da kudaden gwamnatin najeriya da kuma karkata akalarsu zuwa turai ya sanya 'yan najeriya dama suna ta mayar da kakkausan martani kimanin 'yan jarida 600 ne dai suka tattara bayanai akan wannan almandahana bayan sun gudanar da bincike a kasashen duniya 117 inda suka gano yadda attajirai da 'yan siyasa na duniya suka mallaki makudan kuɗaɗe a asirce a najeriya an gano cewa akwai wasu makusantan shugaba buhari a cikin wannan barkala gami da wasu fitattun 'yan siyasa na kasar waɗanda suka haɗa da gwamnan jihar kebbi a teku gudu da kuma tsohon gwamnan anambra peter obi da sauran fitattun 'yan kasar waɗanda aka bayyana sunayensu a cikin takardun na pandora papers waɗanda suka kaɗo yadda attajirai da 'yan siyasa na duniya suka mallaki haramtattun dukiyoyi a ƙasashen ƙetare tare da kaucewa biyan haraji bai ga bagudu da kuma obi har ila yau tonin sililin ya ambato sunan tsohon wani alƙalin alƙalai na tarayyar najeriya da wasu tsaffin 'yan siyasa da wani fasto da dai sauransu sai dai wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a cikin wannan batu shine yadda binciken ya ban kaɗo cewa an samu bello koko a cikin wannan harƙalla wanda shine mutumin da shugaba buhari ya amince masa kuma ya mika masa shugabancin riƙon ƙwarya na hukumar tashoshin jiragen ruwa ta najeriya bayan sauke hadiza bala usman inda rahoton ya ce an samu maka-makan gidaje waɗanda bello koko yake ta saiwa a birnin london na ƙasar birtaniya ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kafafen yada labarai a kasar sudan sun rawaito a yau laraba cewa bangaren soja na majalisar shugabancin kasar ta sudan ya nemi prime minister abdullah hamdok da ya kafa sabuwar gwamnati domin magance rikice-rikicen gabacin kasar shafukan yanar gizo na sudani da kuma rabuka sun ambato cewa majalisar ministocin ta kafa wani kwamiti karkashin jagorancin hamdok gami da wasu ministoci domin ganawa da bangaren sojojin da zambar ganin an magance rikice-rikice na gabacin kasar ta sudan amma sojin sun ki ganawa da kwamitin ajiya kuma sun nemi a fara ganawa da firayim minista shi kadai kafin kowace irin ganawa da wani minista shafukan yanar gizo a kasar ta sudan dai sun yi nuni da cewa bangaren sojojin ya yi wa hamduk matsin lamba domin rusa gwamnati da kuma kafa wata sabuwar gwamnatin saboda wasu dalilai da sojojin ke ganin cewa za su iya tayar da kayar baya a kasar masu amfani da shafukan sada zumunta suna ci gaba da bibiyar al'amuran musulmin kasar indiya da cin zarafin da 'yan hindu suke yi musu kamfanin dalancin labaran ikina ya bayar da rahoton cewa masu fafutuka a kafafen sada zumunta sun jaddada muhimmancin ɗaukar matakai na gaggawa a kan abin da yake faruwa ga musulmi na kai masu hare-hare da mabiya addinin hindu ke yi a kasar indiya. hakanan kuma sun yi allah wadai da wulakanta wuraren ibadar musulmi da mabiya addinin hindun suke yi tare da wallafa hotuna na bidiyo na irin waɗannan wurare a shafukan yanar gizo domin duniya ta gani ɗaya daga cikin waɗannan hotunan bidiyo yana nuna wani wuri wanda aka lalata masallatai da matasan addinin hindu suka yi wasu hotunan bidiyon kuma sun nuna yadda ake azabtar da musulmi da kuma barazanar yin kisa a kansu kuma su matasan hindu suna amfani da takubba domin yi wa musulmin kashmir kisan kare dangi hotunan bidiyo da dama dai waɗanda aka sake a yanar gizo a cikin 'yan kwanakin baya bayan nan sanannun da 'yan addinin hindun sa kai hari akan masallatai da ƙona kwafin alkur'ani mai tsarki sannan suna yin kazanta a wurare na ibadar musulmi to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu daga cikin lamurin da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. A wannan shirin zamu ji mahangar masana kan yadda dangantaka ke kara tsami tsakanin ƙasashen Faransa da kuma Mali. Tun dai bayan da bayanai suka bankaɗo cewa hukumomin sojin Mali na ƙoƙarin ƙulla alaƙa da sojojin haya na ƙasar Rasha domin taimaka musu ya ƙarra ayyukan ta'addanci. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To a baya bayan nan dai dangantaka na ƙara tsami tsakanin ƙasashen faransa da kuma mali hakan dai ya samo asali ne tun bayan da rahotanni suka ambato cewa hukumomin sojan mali na yunkurin kulla alaka da wani kamfanin sojojin haya na rasha domin taimaka musu yakar ayyukan ta'addanci mali dai na zargin kasar faransa da juya mata baya a yaƙi da ayyukan ta'addanci a jawabin da ya yi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da shida da ya gudana a birnin new york firaministan gwamnatin rikon ƙudan sojan mali togal maiga ya ce faransa ta yi watsi da ita ta hanyar janye dakarunta na tawagar barkan a daidai lokacin da ake fama da matsalar ta'addanci hakan ya sa ƙasar ta yi gaban kanta domin samarwa da kanta hanyoyin yaƙi da ta'addanci sai dai faransa ta yi watsi da zarge-zargen inda ma'aikatar tsaron ƙasar ta hanyar kakakinta anne claire legendre ta ce ya sauya fasali ko kuma salon tunkarar matsalolin tsaro da yankin sahel ke fuskanta da ƙasar ta yi baya nufin ta janye daga malin wani lamari da ke kara nuna tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu shine yadda shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira ga gwamnatin mulkin sojin mali da ta maido da ikonta cikin yankunan da ta yi watsi da su saboda hararen kungiyoyi masu ikirari da suna jihadi shugaban macron wanda ke zantawa da gidan rediyon faransa na france inter ya ce maido da daukacin ikon kasar karkashin inuwar gwamnati kama daga ilimi da bin dokoki da kuma ayyukan 'yan sanda hakki ne da ya rataya a wuyan magabatan mali amma ba sojojin faransa ba wannan farancin na macron ya sanya gwamnatin mali kiran jakadan faransa a bamako babban birnin kasar domin nuna masa bacin ran kasar game da kalaman na macron mali ta bukaci faransa ta yi abin da ya dace musamman yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel to domin tattuna wannan batun shirin ya gaito mana da malam nuhu arzika mai sharhi kan lamuran yau da kullum kuma shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a jamhuriyar niger inda kuma na fara jin ta bakinsa kan yadda ke kallon wannan takun tsaka tsakanin mali da kuma faransa da kuma abin da yake cewa eh to na gode maka da ka ba da wannan dama eh lalle wannan takaddama da take faruwa tsakanin kasar faransa da kasar mali ko in ce hukumomin kasar faransa da da kasar mali magana ce wadda ya kamata a kalle ta da idan rahama kowa yana tune shekarun da suka wuce a baya mun yi maganganu daidai gwagwado abin da muka sani a kan yadda maganar ta faru a ƙasar mali ƙasar mali tana cikin yankin sahel cikin nahiyar afirka kuma wannan yanki na sahel a cikin nahiyar afirka to an iske yana cikin yanki wanda kuma ita faransa lokacin da turawa suka yi mulkin mallaka a afirka sai aka iske wannan wannan kasashe suna cikin reno zango mu da muka kawo mata muka kawo mata gudunmuwa sun ɗauke mu akan dan muna bayi ne na wannan zamani mu kai masa aikin bautar sai da rai shine abun bakin ciki sai yasa suke ci gaba da muna eh, renin wayo to yau Allah ya kawo lokacin da mu mun yi karatu mun san abin da muka yi kuma mun san abin da ke cikin duk takardar da za a rubuta a duniyar nan to shine yasa gani a kenan ana wanga takaddama ta wanga ake a yau din nan kuma muna goyon bayan wannan takaddama ɗari bisa ɗari a matsayinmu na 'yan afirka ba ma zancen wani ɗan nigar ko ɗan mali ba ne a matsayinmu na 'yan afirka. to malam nuwa arzika idan muka dawo kan maudu'in shirin namu na yau ya za a kalli irin wannan furucin da mali ke yi wa faransa da ma yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ke kara tsami. abin da yake faruwa bai dace ba a ce kasar faransa ita kawai ta ɗauke kanta kai kanta inda Allah bai kai ta ba kuma inda zamani ya wuce zamani ya wuce inda faransa take iya tata da cile samun mutane sai wanda take so ba ya yiwuwa yanzu arziki suka gani muke da a cikin yankin eh, tun daga Mauritani Mali Chadi suka ƙetare wannan dubaru na haddasa tituna da cikin yankunan mu domin muna nan muna cin kanmu suna muna tsaka To amma Malam Nuhu Arzika ita Faransa tana cewa ne da sunan yaƙi da ta'addanci ne kasancewarta a wannan yankin har ma ta rasa sojojinta da dama a cikin wannan yaƙin. Ya za a kalli wannan batun? Kowa ya san yaƙin da Faransa ta kai ma Libya, ka aka kashe Libya, aka kashe Kadafi a Libya. Ai yana cikin nasu tsari da nasu buri na neman su mallaki arzikin da muke da a cikin Afirka musamman ake da a cikin ƙasar Libya. wani da su a wannan lokaci suka ɗauke su suna suka shirya su suka maido su kama a matsayin su na wanda za su yi eh, ta'addancin neman incin kai malam nuna arzika dangantaka dai na kara tsami tsakanin ƙasashen biyu inda har ma shi shugaban gwamnatin sojan mali togel maiga yake cewa faransa ta juya musu baya shi kuma shugaban macron ya cacaki malin kan wannan furucin da firaministan ya yi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan ɗuga aya ashirin amma da yarar Allah ashirin na gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa tare da Malam Nuwa Arzika mai sharhi kan lamuran yau da kullum kuma shugaban gamayar ƙungiyoyin farar hula na MPCR a jamhuriyar Nijar. Amma kafin na dai a madadin shi bakwar namu da ma waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu boh jamhuriyar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a kan cikar najeriya shekara 61 da samun mulkin kai to muna addu'a sauran da na gaba allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali da wamame mugun ji mugun gani allah ubangiji ka hana mana shi ganin mu kuma allah ka kawo kasashen mu na afirka zaman lafiya da ma duniya baki daya ina muku fata alkhairi radio boh taron nure musulunci musulunci na shugaba iliya mai kanti da shayi kin daura assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga gadan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to hakika ina taya kasa ta najeriya murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai muna fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga fulani wurji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyayya wasa jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mamman salisu dodo wanda ake kiran shi da zaman taksim yake tribune official daga yamagaram jamhuriyar niger dangance da shugabanninmu na niger cewa ga makaranta lokaci ya tashi musamman ma dan tallafi da ake taimaka ma iyanmu na bisa kan harkar karatu ya kamata a ce magabatanmu na niger dan lokacin karatu ya taimaka ma iyan sunan talakawan wanda ya gudanar da irin ayyuka da ake yi na cigaban makaranta ta yara musamman cewa da an tashi rabon kai na ya zamanto eh, yan talaka da ake raba kai na an samu sauyi cewa yanzu an raba ma yara kai na da ta karya karya ba uwayen eh, yara suna sayan kai kaki assalamu alaikum su hausa na biyar magana za ta zaune mai sa goban gidan madara gaskiya ra'ayi na akan wannan abun da mahukunta suke matalaka gaskiya bi dace saboda Allah a yi kan kaina ka gani nan da yan yan fo suka zo abinda suka bugo min saboda Allah saboda nabi zikka gwamnati suka bugo min kenan kamata mu abinda muke so da gwamnati mu yan kasa ne ba ba ne kuma a ƙasa muke neman kuɗi ba mu san babu ta neman kuɗi wani gari a ƙasa mu muke so mu zauna mu neman kuɗi kenan kamata da mu da gwamnati a zo a zauna a sasanta miye kake da sakon miye kake samu miye za ka ba ƙasa a shekara kenan mu wani abu mun so a zo a yi gwa da gwa ba na harka ɓoye-ɓoye wata amma kawai kawaye gari kawai dan an kama takarda ba a san kana samun kuɗin ko baka samu a isku sagon ka daɗi aka ga saboda Allah bai kamata wannan abu mu dai gaskiya mun zo daɗin wannan abu ba muna fatan a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To yau ra'ayina shine akan jami'ai na gwamnati wanda suke so su gani sun mai da talakawansu baya. Menene sun mai da talakawansu baya to ya kamata a ce 'yan kasuwa da su mahakunta a sasanta a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Menene tsintsiya maɗaurin ki ɗaya? a yi shawarwari a tsakankanin wannan mutane guda biyu ɗan kasuwa da kuma gwamnati kenan sai a san abubuwan da ɗan kasuwa yake samu a wuni ga iya ribar da yake samu sai ta yi a nan a cimma manuha ɗaya a cikin wannan abubuwan kenan bai kamata ba a ce abu duka abu shaguna ana rihewa ba gaira ba dalili ya kamata a gane ma juna tsakankanin na guda biyu sunana abdulaziz firezi daga garama Assalamu alaikum sashi Hausa na Abiyo ya tsausa barkan mu da warhaka mai magana Lauri Ando daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na yau zai tafi dangance da matakin da hukumar ta cika na ta jihar Kano ta ɗauka. ko wance hukumomin jihar Kano suka dauka na cewa a dakatar da duk wani fim wanda yake nuna yadda ake kidnapping ko kuma abin da ya kamata haka. To a gaskiya ba nan ne matsalan wannan abin da yake faruwa a Najeriya take ba harkar fim bace. Wannan ya samo asali ne daga su 'yan siyasa. Kowa ya ga abin da ya faru a lokacin siyasa shekarar 2019 wanda kirikiri aka ga an ba matasa makamai sun yi abin da suka yi wannan duk shine 'yan siyasa su suke haddasa irin wa'annan matsalolin ina ganin kawai 'yan siyasa suna ganin dai ana nuna kusan abin da su suke ɗabbakawa suke so su ga sun kawar da hankulan mutane daga nan amma hankalin talaka a yau ko ina kar yake kallon gwamnatoci da assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana laurana alhaji abdu aga da sinija na da ba bada yau bisa kan komawa nepal ƙasa ta nija To gashi lokacin rantare ya zo, ba mu ga wani alamar rantarewa, ba mu ga wani eya ne eya ne wanda alamar da ya rantare. Babu ekwal tun da muka kama bude ana sharar ta ko ana wani cuwa-cuwa alamar komawa ekwal. To muna fatan a ce bana ɗaya ta ɗara bara. Me muke ni bana ɗaya ta ɗara bara muna so a ce da an samu canjin gwamnati wai ba cewa yanzu ma tsohon gwamnati wacce wasan ce take nan ga aiki wanda ba ta amfana mana komai a cikin ƙasa tawa kowa na kuka da ita mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ina kira ga sabo gwamnati ta ƙasa ta jamhuriyar nijar kamar yadda ake shirye-shiryen koma karatun boko to allah sa ta zamana duka da mai ruwa da tsaki da harkar karatun boko saboda mu muna so a gyara harkokin nan karatu na ga sabuwar shekarar da za a kama ya ta tahi daidai ba tare da an ringa shiga matsaloli ba saboda gwamnatin baya gaskiya ba a yi ba karatu a ƙasa ta jamhuriyar nijar karatu sulhun ciya an yi ta korafin mutane an lalata musu karatu kuma suna nan a zamanar suke ba aikin komi ba suke kenan zaman banza ya karu amma ina kira da ga sabuwar gwamnati ya kasance dai allah sa ta gamu da manya-manyan malaman makaranta ta sha musu kukansu don karatu ya tafi daidai mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magarama magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na BH Tayan mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar Nijar. A kira ku daga nan maɗatte da magaram ina so ku bani dama in ta Najeriya murnar cika shekara 61 da samun inci kai daga kasar burtaniya to gaskiya muna musu fatan alheri kuma shugabanni an yi shugabanni da dama wasu sun kawo ci gaba mai tarin yawa a najeriya kuma har yanzu najeriya tana a kasashe na kan gaba afirka wanda suka yi kowa tattalin arziki da ma zamantakewa 'yan adam to kuma gaskiya akwai kalubale da yake damun najeriya shine na rashin zaman lahiya muna musu fatan ubangiji allah kawo musu zaman lahiya da ma yankunan mu na niger chad da daya na gode bh da fatan allah kamu zaman lahiya kasashen mu na afirka mai magana isu na maɗatai da magaram na kira ku daga nan maɗatai ku tashi layan. sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa BOH da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake Sadu a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatullahi murtada shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirinmu na yau. Madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu na jiya mun tsaya inda muka bayyana hikimar da ke cikin hukuncin da annabi Suleiman salam ya yi dangane da shari'ar mai dabbobi da mai lambu inda muka bayyana dukkanin hukunce-hukuncen guda biyu adalci ne sai dai hukuncin da annabi Suleiman salam ya yi shine ya fi adalci don hukuncin ya tsarewa mai lambu haƙƙinsa na asali wato lambunsa ya kuma ba shi damar amfana da albarkatun dabbobi na shekara guda kafin mai dabbobin ya kammala gyara masa lambunsa don haka kowanne an tsare masa jarinsa amma a hukuncin annabi dawud salam ba a tsarewa mai dabbobi asalin jarinsa ba da yadda allah a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da kissar annabi suleiman salam da huda huda tsuntsu mai hankali wanda ya zama sanadiyar musulunta mutanen kasar yemen a lokacin alkurani mai girma ya kawo kissar huda huda da annabi suleiman da kuma sarauniya bilkisu ta kasar yemen ko kuma saba a lokacin inda ya fara da cewa kuma ya binciki tsuntsaye sai ya ce me ya kare ni bana ganin huda-huda ko ya kasance daga masu fakewa ne lalle ne zani azabtar da shi azaba mai tsanani kuwa lalle in yanka shi ko kuwa lalle ya zo mani da dalili bayyananne cikin suratun namal ayata 20 zuwa 21 wannan ya nuna cewa annabi sulaiman alaihissalam yana sane da dukkanin tsuntsayen da suke masa hidima har yakan gane wanda baya nan ko da guda ne kuwa malaman tafsiri su yi maganganu masu yawa ta yadda annabi suleiman salam yake gane fakewar tsuntsu ko guda ne daga cikin tsuntsaye masu yawa wanda suke masa inu a duk inda za shi cikin rana wasu suka ce a lokacin da suke masa inuwa ya ga wani wuri babu inuwa saboda tsuntsun da ya kamata ya yi masa inuwa a wurin baya nan daga nan sai ya gano cewa huda-huda ne baya nan wasu malaman kuma sun bayyana cewa a duk lokacin da ake neman ruwa huda-huda ne yake iya gano inda ruwa yake sai a wannan lokacin aka buƙaci ruwa sai aka rasa huda-huda don shine zai gano masa inda ruwa yake daga nan sai annabi suleiman a.s. ya gano cewa huda-huda baya nan daga nan ne sai ya yi barazanar cewa zai yanka huda-huda ko ya azabtar da shi idan har bai kawo dalili mai karfi don kare kansa kan fake wadda ya yi ba wannan ya nuna cewa annabi suleiman a.s. ya yi zaton tsuntsun yana da wani dalili mai karfi na fakewa daga aikinsa idan har dalilansa bai gamsar da shi ba to zai azabtar da shi ko kuma ya kashe shi amma in ya gamsar da shi to babu laifi wannan don ya kasance darasi ga sauran tsuntsaye da kuma waɗanda suke aiki tare da annabi suleiman suke kuma ƙarƙashin ikonsa a lokacin da huda huda ya dawo sai ya gurfana a gaban annabi suleiman salam sannan ya ce kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma sai ya zauna ba nesa ba sa'annan ya ce na san abin da baka sani ba kuma na zo maka daga saba da wani labari tabbatacce Lallai ni na sami wata mace wacce take mulkin su kuma an ba ta kome da kome kuma tana da gadon sarauta mai girma cikin suratun namal ayata 22 23 anan muna iya fahimtar cewa duk tare da tsananin kula wanda annabi suleiman alaihissalam yake wa wa'anda suke aiki tare da shi amma suna da 'yancin faɗar ra'ayinsu ba tare da tsoro ba don sun san annabi suleiman a.s. ba zai zalunce su ba shi yasa huda huda ba tare da wata wata ba ya faɗa annabi suleiman a.s. kan cewa na san abin da baka sani ba wannan duk da cewa annabi suleiman alaihissalam annabin allah ne amma huda huda ya faɗa masa cewa na san abin da baka sani ba sai kuma ya faɗa masa abin da ya sani na cewa a ƙasar yemen a lokacin akwai wata mata sarauniya bilkisu tana mulki kan mutanen ƙasar sannan suna bautawa rana wannan labarin ya faranta wa annabi suleiman rai sosai sannan ya hushe daga fushinsa ya yafe wa huda-huda laifukan da ya yi masa na ɓacewa sannan ya fara shirin aika shi da wasiƙa zuwa wajen ƙasar ta yemen masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu ne sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To marilla yanzu kuma zamu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar alkur'ani mai girma. القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu sauraro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad yanzu zan ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta biyar zuwa ta bakwai a wannan sura Yanzu yaya zai mayar da alloli Allah guda ɗaya? Hakika wannan abu ne mai ban suka zarce suna cewa ku yi tafiyarku kuma ku yi haƙuri a kan bautar allolin naku. Hakika wannan abu ne da aka yi shi da niyya. irin wannan ba a addinin da ya wuce wannan ba komai ba ne sai kage To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani a shirin da ya gabata yana ƙoƙarin gaya mana ne dangane da wasu abubuwa da suka shafi mushirkan Makka musamman manya-manyan shugabannin mushirkai na Makka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba wanda ya zo musu da shirya, domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron sa suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka ko to waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shine cewa yake magana da su waɗannan yake cewa to ku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka eh, suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bauta wa Allah ƙwaya ɗaya sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai ba ne kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taɓa sa ba ba ku taɓa shi ba wannan lallai ba daidai ba ne abinda su manyan ƙurayshawan ba suke gaya wa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar allolinku kun bi manzo ko kuma kun bi muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bautawa Allah kwaya ɗaya to ai mu ba mu taɓa jin sa ba al'ummun da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan alloli saboda haka ku yi ƙoƙari ku dage ku ci gaba da bautan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi muhammadu kan maku ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan ƙwarai shawa na maka suke gaya wa mutanensu To, waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su. Na farko dai mafi girman aiki da Allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shine ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa wato kuma ya kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kaɗai subhanahu ta'ala wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mashirkai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba Allah ɗin ba sai ya zame musu wani abu wanda yake na mamaki a wajensu abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi ne cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya a kan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da saƙonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke ƙoƙari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya ɗin balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku je abin da suke faɗawa wani littafi ne kar ku karanta su, duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yinda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shuwagabanni na ɓata haka suke gaya al'ummarsu to Allah Ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurare aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa'ad ne aka saukar masa da suna kokwanto ne daga cikin wasu abubuwa da su waɗannan mushrikai na makka suka dinga samarwa shine shakku dangane da kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi wanda ya kawo saƙo na addinin musulunci suke samar da shakku to waɗannan abubuwa da manya-manyan ƙwarai suke yi yaya ne suke samar da wannan shigo sai suke nuna cewa yaya za a yi a saukar da sako ga wani mutum wanda yake maraya ko ba shi da kuɗi ba shi da wani abu na makami a tsakanin al'umma yaya za a yi a ba shi wannan saƙo a ce wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa to me yasa ba a zaɓi dai daga cikinsu ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shine zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nunawa na hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu wata'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu wata'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba Shirya ta ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shiriya ɗin, kuma wannan zaɓe ubangiji yana duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan fitsira wacce take cikakkiyar fitsira wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda ka ubangiji subhanahu ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye ya cancanta waye yake da waɗannan wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato dan sakon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na dan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shine al'amarin ubangiji ba wannan shine jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan ƙurayshawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa ba ne ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hasada kuma a ciki wanda hasada ƙarshenta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wani al'amari na bata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta aya ta takwas ɗin da muka saurara akwai darussa guda biyu za mu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karɓan gaskiya mafi girman al'amarin yana koma ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani shine dalilin da yasa za ka ga mutum yana ƙin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fi ne ko kuma su ne sun fi ne. da duk abubuwan da suke nuna mu mu ne kaza mu ne yan gari mu ne yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shine dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da zamu ɗauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan ya shakku shikenan sai ka ki wannan abin da kake shakku a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken ne zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bi ta wannan yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka. To kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov bayan ganawa da takwaransa na kasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya ce Iran ɗin a shirye take ta sake ci gaba da tattaunawa a Vienna akan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya. Ministan harkokin wajen kasar ta Rasha Sergei Lavrov ya sanar da hakan ne a yau a birnin Moscow yayin wani taron manema labarai da takwaran nasa na kasar iran hussein amir abdullahian labarar ya jaddada cewa yunkurin da wasu kasashe da dama suke yi na danganta yarjejeniyar nukiliya da rangwamen da iran ta yi akan wasu batutuwa hakan ba shi da wata alaka ya kuma kara da cewa mun tattauna a yau akan shirin kawance tsakanin kasashen caucasus guda uku wato azerbaijan armenia da kuma georgia da kuma makwabtansu guda uku wato iran turkiya da kuma rasha lavrov ya yi kira da adinin katsalandan daga wajen yankin na caspian yana mai jaddada cewa dole ne a hanzarta yin yarjejeniya akan matsayin tsari da ka'idoji da aka cimmawa akan wannan teku dangane da batun kasar afghanistan kuwa lavrov ya ce rasha da iran suna kira ga sabbin hukumomin kasar ta afghanistan da su yaki ta'addanci ba tare da kakkautawa ba a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta iran amir hussein abdullahian ya ce tehran ta samu sakonni daga amurka ta hannun wasu masu shiga tsakani kuma tana bayyana aniyar ta na yin la'akari da muradu na ƙasar iran a cikin tsarin yarjejeniyar nukiliya binciken tonan silili da wasu 'yan jarida suka gudanar akan yadda ake barikala da kudaden gwamnatin najeriya da kuma karkata akalarsu zuwa turai ya sanya 'yan najeriya drama suna ta mayar da kakkausan martani kimanin 'yan jarida 600 ne dai suka tattara bayanai akan wannan almandahana bayan sun gudanar da bincike a kasashen duniya 117 inda suka gano yadda attajirai da 'yan siyasa na duniya suka mallaki makudan kudade a asirce a najeriya an gano cewa akwai wasu makusantan shugaba buhari a cikin wannan batakala gami da wasu fitattun 'yan siyasa na kasar waɗanda suka hada da gwamnan jihar kebbi a teku gudu da kuma tsohon gwamnan anambra peter obi da sauran fitattun 'yan kasar waɗanda aka bayyana sunayensu a cikin takardun na pandora papers waɗanda suka kaɗo yadda attajirai da 'yan siyasa na duniya suka mallaki haramtattun dukiyoyi a ƙasashen ƙetare tare da kaucewa biyan haraji to masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran